وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ha shi gaba da karatunmu a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ta masjid abi huraira Masjid salafiya mai lamba ta uku a wannan unguwa ta tashar dan fulani a garin biyu inda muke gabatar da karatu a littafin nihayatul alam ƙarshen duniya wanda yake tattauna mas'aloli na tashin alkiyama da alamominta wanda a sheikh muhammad ibn abdulrahman al'arifi ya rubuta babban malami ne babban malami ne na akida da addini a jami'atu al-malik sa'ud a can riyadh a yau muna daren talata daren na arabiya daren talata daren sha uku daren sha uku ga watar jama'a da lissani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ashirin da biyu ga watan uku watan march ko watan maris hijira annabi sallallahu miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida a idan ba mu manta ba mun karatuttuka goma sha takwas a wannan littafi yau shine karatu na goma sha tara a karatuttukan baya mun shiga bayanai akan matsalar bayyanar dujjal mas'ala ta bayyanar dujjal wani karatu na sha takwas na nihayatul alamin kenan mun gabatar da karatun farko akan mas'alar dujjal inda a wancan karatun muka tattauna cewa waye dujjal me sunansa menene dujjal zai da awa me siffofinsa mun yi kissar ibn sayyad ko ibn sa'id wanda sunansa sa'ad da matsaloli da aka samu game da shi da har aka ɗauka shi dujjal ne duk da har za ka za ka ji wata matsala a gaba dan da manzo Allah ya tabbata dajjal zai bayyana ne yayin da ya kashe. to ibnu sayyad akwai lokacin da suka yi musu da sai na umar da ya kumbura sai da ya cika layi sai da ya cika titin gaba daya to shi za mu karanta shi insha Allah a gaba hikimar rashin ambata sunan dujjal karara a cikin alkur'ani mun yi bayani a kai hadisai da suke nuna bayyana dujjal alama ce cikin alamomin tashi alkiyama mun karanta dujjal mafi girman fitina ne da ake samu a doron ƙasa kai tsaye mun yi bayani a kai abubuwan da za su faru kafin bayyanar dujjal mun ji su har ma za a yi kafin bayyanar dujjal da shekara uku ruwa da tsirrai za a rage ɗaya bisa uku shekarar gaba a rage biyu bisa uku shekarar gaba kuma a tsuke gaba ɗaya komai zai bushe mun ji wanda ya ji yunwa sai dai ya ambaci Allah sai ya koshi sannan kuma mun zo mun siffar